a'a halin yanzu kai tsaye an fito daga ita wannan kotun ta shari'a musulunci da ke kofar kudu karshen mai shari'a a ibrahim sarkiola inda aka dawo da shaida na farko domin malamin da ake tuhuma wato malam abdul nasir gabara ya masu tambayoyi an kammala wannan tambayoyi har yanzu ga shi an fito harabar ita wannan kotun kuma za mu ji ta bakin su lauyoyi da suke gaban wannan ita kotun don mu ji halin da yake ciki kuma da suke zuwa kallon ita wannan shari'a a ita wannan harabar ita wannan kotu da ke kofar kudu karkashin da shari'a ibrahim sarki yola ga shi yanzu za mu tattauna da shi lauyan gwamnati wato mai gabatar da kara wato amsa. na hausa mana na hausa samun wallahi ismail sn to to yau ta tura mu da abu gaba abin da ya faru shine shaidan mu na daya da muka gabatar tun watan goma na shekarar da ta gabata shine aka dawo da shi a bisa rukon da wanda ake kala yayi dama wancan zaman da aka yi yayi rukon shi a dawo masa da wannan shaida na ɗaya da muka gabatar domin ya masa tambayoyi to mun dawo da wannan shaida malam adamu adamu an masu tambayoyi kuma an gama haka yanzu an daga zuwa mako biyu saboda shi wanda ake kara ya shiga wa kariyarsa zai ba shi da shi da kansa in aka dawo na lafiya an gama sauraron shaida daga bangaren masu gabatar da kara a nan gaba na shiga gaba da shaida daga bangaren wanda ake kara amma sun yi suka sun ce ba su yadda eh, da shaida da ya bayar ba eh wannan ai ba abin mamaki bane sun ce ba su yadda da shaida da ya bayar ba daga baya bayani zai biyo baya da dalilan da ya sa ba su yadda da shaida da ya bayar ba amma mu dai mun gabatar da shi kuma mun yadda da shirin da ya bara matsayin na masu gabatar da gara dawowar da ya rubuto ta yi yayi ya yi masa tambayoyi wasu ya amsa an dai abubuwa da yawa ana gani watakila kocin ma ta iya fitali da shirin to wannan za mu baro kotu ita take da hurin kotu ta amsa sai da sako kuma kanta amsa mu dai mun muna da kwarin goya mun ba da shi a matsayin mai shaida ya ba da shaida a wancan zaman ma masa sa suka bukaci ya dawo kuma ya dawo yini guda yau tun sata ake tambayoyin nan har yanzu nan da aka tashi karfe biyu da kwata tambayoyin nan ake yi masa yana bada ansa iya daidai gwargwado ya rage ma kotu kuma yanzu da ya amfani da shaidarsa ko kar ta yi amfani da shaidarsa wannan hurumin munta ne ba za mu shiga wannan hurumin abin da ya fi gamsu ko dai mun gamsu da shaidarsa a matsayin mu na masu gabatar da gara wannan shine bayanin wato layan masu gabatar da kara wato barista mamman launi tsari da gabatar da manema labarai bayanin su bayan fitowa daga ita wannan hoto. a halin yanzu kuma muna jiran wato fitowar shi kuma lauyan da ke kare shi malamin da ake tuhuma a wannan shari'a shi ma zai mana bayani musamman lokacin da a kammala jin wannan shaida sai ya bayyana cewa su ba su gamsu da shaidar da shi shaidar da ya zo ya bayar ba don haka suna da suka kan wannan shaidar don haka ya nemi a basu kuma wata rana domin su ci gaba da kariya kamar yadda tsarin shirari ya kasance kuma kotu ta daga ta bayar da uku ga watan uku na wannan shekarar domin a ci gaba da wato kariya game da ita wannan shirya take gudanawa ana muna fatan masu tsaro za ku ci gaba da bibiyar mu a wannan shafi namu a freedom radio facebook domin ci gaba da ganin abubuwan da suke wakana tare da ni aminu abdulbakar numa

yanzu kuma za mu saurari bayanin shi lauyan wato wanda ake tuhuma wato wanda ake tuhuma a gaban wannan kotu zai mana bayanin ainihin matsayarsa akan wannan shari'a sunana abdullahi awon muhammad suna ce mai aa muhammad tasfara mu ke ainihin na ɗaya daga cikin masu karan dr abdul jabbar to yau kun wancan zama da aka yi kun nema a dawo da shaida da farko eh. ana ganin kamar makuwa kuka yi wato idan aka lura da muka zanna da shi a client ɗinmu mun ga kamar akwai wasu abubuwa da ya kamata a tambaye shi saboda a lokacin ba ma ciki to muka samu labari ga wasu tambayoyi da aka yi sai muka ce a maido mana shi shi sa aka maido mana shi yanzu ga shi ne kun kawo shaidar an kawo shaidar kuma an masu tambayoyi kun gamsu da shirin da an ya bayar bayan a'a haya ko za mu gamsu saboda ababen da ya faɗi ba daidai ba ne ga ainihin mu abin da muke lura da shi gashi kuma tambaye me ba matsala sai yasa muka baro sauran sai lokacin address eh mun samu abin da muke so a zama na gaba da zai faru a no defense zamu yi defense zamu kariya kan ya zo saboda a shirye kuke a kai ce eh, da a ce a ce gaba yau a ce gaba zamu wai an ga a baya an ce ku zo ku kare kan na kuka zo da ni eh to saboda ka san wajibi ne irin wannan kes din da ake ce mata criminal criminal din kuma irin babban da yake ah, da suna ah, ah, mai nauyi so dole ya kasance da hanyoyin da ya kamata mu biyo yanzu shi ya sanya muka ce yanzu shirye muke za mu buɗe da mu maimakin ba mu zo da nokin sa mushi muka ce a menene za mu zo da nokin bari ya zo ya waɗi menene ya magana ya take alama lokacin da kun tambaye shi ya bada amsa ana ganin kamar duk abin da kun tambaye shi ya bada amsa ba wani abu da za ku yi no no in ka lura zuwa na farko ba shi ma ya mai tambaya wannan lawyer ne suka yi tambaya to shi ya sanya ko wasu abubuwa da muka guda da muka samu city sai ko da muka kallon muka ce a'a wasu abubuwa da ya kamata a yi shi to su din ne yanzu muka tambaya wancan zargi na makoki ka cewa ne cewa kun yi makowa ne bai yiwa ai bai ina ko cikin alama ce ta shirye-shiryen mu yes a bai kun gwiwa ne shi. Eh, da dama ai tun da muna da ita me fatan ku yanzu a shi. fatan mu insha Allah za mu buɗa mu nuna duniya cewa malam ne to bayanin lauyan da ke kare shi malam jabar kenan eh, ya yi bayan kammala wannan tsarar shaida da aka yi kuma ko ta daga wannan zama zuwa uku ga watan uku kuma da muka yi muku bayani ah, muna fata za ku ci da bibiyan mu a wannan shafin namu na freedom radio nigeria ah, tare da ni aminu Abdullahi noma da ke wakiltar hotuna